Hakika dai sana'a ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke da matukar muhimmanci a rayuwar al'umma kuma duk wanda ya sana'a ya wuce wulakanci a rayuwarsa. To a ci gaba da koyar da matasa ilimin aikin kafinta. A ranar da ta gabata, ifhad Furniture Company Nigeria Limited suka shirya wani gagarumin taro domin yaye ɗalibai bakwai da suka kammala koyon aikin kafinta. An gudanar da taron ne a harabar wannan kamfani da ke babban titin Inandi ya cikin garin Kaduna, taron da ya haɗa manya-manyan baƙi. Daga cikin waɗanda suka gudanar gudanar da jawabi a wurin wannan taro akwai babban malamin addinin musulunci sheikh hamis al-musri sannan akwai babban dan kasuwan nan alhaji sani sarsabil ga yanda jawaben nasu ta kasance wallahi tallahi ina gaya muku ya ku yan uwana yan tunanin mu bai canza ba kullum kai dai kana so ka rayu ga bagat ka rayu a maho wallahi wata rana sai ka yi bara za ka samu abin da zaka ka ci Allah subhanahu ta'ala ya baka ƙarfi ne ya baka hange ya baka gani domin ka nemi taimakon Allah da waɗannan abubuwa ka samu ka ainihin ka gina kanka abin da na gani za a kaddamar yau shine akwai littafi littafin nan na yadda ake koyan aikin da sanin ah, tools wato kayan da ake amfani da su da ah, amfaninsu so shi ma tallafi ne ga wanda zai sauƙaƙa ma masu koyon aikin mai aikin kafinta sannan ilimin da ya ba su na iya aikin shi ma tallafi ne to idan suka fara aikin shin za su yi aikin ne na cikin gidansu kawai ko kuma na al'umma ne so suna bukatan wani tallafi yadda za a ilmantar da su kamar abin daga bisani aka kira wasu daga cikin wayannan ɗalibai inda aka ba su shahadar su sannan daga baya aka kaddamar da sayar da wannan littafi na koyar aikin kafinta littafi za mu wanda kuma muke so jama'a wanda suka iya sayan wannan littafi za su amfana matuƙa mu ba su sirrin abin da littafin ya faɗa a cikin a titi haka amma a yanzu mun dan baku takaitacce game da abin da littafin ya kunsa da kuma mahimmancin wannan sana'a ta kafinta a ci gaban tattalin arzikin ƙasa da al'umma gaba daya da kuma ainihin ragewa matasanmu zaman banza da kuma ƙara sa su su zama mutanen da za su amfani jama'a a dukkan al'amuransu na yau da kullum. To bayan kammala wannan taron ne muka keɓe wasu daga cikin ɗaliban da suka kammala koyon aikin kafintan inda muka ji ta bakin su. Sunana Sadiq Ahmad Sadiq. Ya ina mai matukar jin daɗi ina alfahari. To me yafi faranta maka rai? abin da ya faranta bare shi shine yadda na tsaya na nasu na yi aiki kan lokacin da ba sai na kai ni wani lokaci. Ashe Suleiman. To gaskiya alhamdulillah. kuma na ji daɗi wannan rana ce wadda dan taɓa ban da ita ba a rayuwa na ka gode ma wanda suka jajirce wurin ganin ka iya wannan aiki gaskiya farko zan gode ma iyayena da suka kokari suka turo ni wurin aikin da oganina da suka yi hakuri da ni suka yi bani tarbiyya kuma suka koya mu aikin hannu mun ji ta bakin wasu daga cikin manyan baki da suka halarci wurin wannan taro kamar haka tahir umar wannan sana'o'i shine kawai zai iya rike mu shine zai iya kawo karshen ah, matsalan rashin aikin yi da kuma zaman banza da matasa suke yi sunana adam baba iyayen da suke kawo 'ya'yansu sai su dinga ba 'ya'yan tallafi saboda in 'ya'yan suka yi kyau sun yi mana kyau ne duka gabaki daya na ibrahim adi muhammad wannan sana'a ko a cikin jawabin da na gabatar na gaya wa masu halartar wannan wuri cewa tana ɗaya daga cikin sana'a da na santa sani na hakika wannan sana'a na yi kira ga waɗanda suka koyi wannan sana'a su rike ta da ƙarfi da kuma amana da gaskiya to daga ƙarshe ne muka keɓe shugaban wannan kamfani alhaji ibrahim husaini inda muka ji ta bakinsa na matuƙar farin ciki wanda ba zai iya misaltuwa ba kasantuwar yau duk yadda aka ce Ga shi kai ka koya ma wani aiki wanda shi ma zai samu ya tsayu da kafarsa shi ma kuma zai koya ma wani so wannan babban farin ciki ne kuma babban ci gaba ne kuma yana ɗaya daga cikin babban alfahari a tattare da ni saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, duk wanda ya koya ma wani wani ilimi to ma damar shi wancan yana aiki da wannan ilimin har ya koya ma wani so wannan duka da wannan ladan yana bibiya yana bibiya zai ta bibiya so matuƙa gaskiya ina farin ciki mara misaltuwa ba zai iya misaltuwa ba wannan shine karo na nawa da ka gudanar da wannan taro domin yaye wa'annan ɗalibai eh wannan shine karo na biyu kimanin karon nawa ne suka kammala kimanin mutum goma kenan wancan na farko mutum uku ne yanzu kuma mun yaye mutum bakwai eh, to da fatan dai matasa za a jajirce wurin koyon sana'a karshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji da tv gari ya waye